A rahotonmu na nishadi, a yau mun samu zantawa da wani mawaƙi Ibrahim Danku wanda aka fi sani da mai kiɗa mai waƙa. Ya bayyana mana yadda ya tsinci kansa a harkar waƙa. A tun kana ɗan shekara nawa ka fara waƙa? <laughs> To wannan asiri ne. <laughs> Za a faɗa maki. <laughs> Me ya ji hankalin ka har ka fara waƙa? Wani bawan Allah ne mai yin sarewa live haka yana busa sarewa. To busa nan da yake yi muna kamar idan muna inter school haka match competition wasu na mai kiɗa wasu kuma shi shi kuma sai na busan duk wannan nan to akwai dan waƙen da muke haka sai na ɗauki interest ta wannan bangaren to a haka tafiya wannan flute din sai na koya sarewan ban san cewa sarewan za ta sa mun part of yau hanyar cin abinci na a cikin music industry ba a jos suna salon a hankali to friends na masu zuwa haka suna jin ina busa sarewa so a wani lokacin sai suka ce suna da wani fim za su je in musu background to wannan fim din suka kai shi wani wuri inda ake tace fina-finai shine sai shi mai wannan kamfanin sai yake tambaya a ah, a ina suka samu sariwa live ta fulani sosai sai suka ce mishi ai abokin ne a Jos sai ce a ah, kai ƙarya ne babu wani bahaushe da yake zai iya busa wannan sariwa a Jos sai ce za su kawo sai to a kawo ni to da aka kawo ni sai aka sani a studio aka ce in yi busa a tabbatar cewa ni din ne zan yi so na yi busoshin kala kala to yanzu ga kayan zamani ga sunan ana son ni in zama wanda za a koya ma wannan abun a arewacin najeriya mutum na farko a arewacin najeriya kuma za a dinga biya na albashi tun taso dama ina son music sai na fara koya a haka dai eh a haka to da na koya ina kan koya aka kawo min makaɗa kamar mutum guda biyar wanda kowane bangare da inda ya kwari to gaskiya ni na haɗa su gaba ɗaya domin saboda eh, ni na haɗa ga eh, sashi biyar ne eh to ni na haɗa su gaba ɗaya kuma sai dan ƙara kuma da bangaren sudan haka so ina abin nan din ina waƙar sudan kenan ina ina da kiɗan sudan eh ina yin kiɗan sudan to yanzu mai sauraro wace waƙa ce idan ka rera mana zamu san eh wane ne tamburin masoya ni don kwana zo nake bugawa hamza makama ango ummi ta gimbiya amarya ana waƙoƙin biki ban cika yin waƙoƙin siyasa ba to me abin sha'awa idan kana waƙa eh ina tsintan kaina a mutum ne mai wa'azantarwa To mai kiɗa mai waka dandali na godiya. A fannin tsegumi kuwa a makon da muke ciki ne, jarumi Adam Zango ya shafe kwanaki uku yana cashiyar bikin wasu amare a garin Sokoto. Jarumin ya ƙayatar da taron matuka. A cikin tawagan Adamin akwai Tahir Ai Tahir da Abubakar g Kamfanin Express Media Art ya kammala aikin shirinsa da yawa lakabi da Headmaster. An gudanar da aikin diya a garin Kano tare da manyan jarumai kamar su alinuhu Daushe, halima atete da dai sauransu usman ma'azu shi ya shirya shirin baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya